Yace ce mal islamu to menene addinin musulunci mala'ika jibril ya yi wannan tambaya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mal islam menene addinin musulunci ma'anar wannan tambayar ita ce mala'ika jibril alaihi salatu wasalam yana neman annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana masa hakikanin menene addinin musulunci yana ce masa kamar yana ce masa bagilli haƙiƙatar islam ka bayyana mun menene haƙiƙanin addinin musulunci domin idan mutum bai san hakikanin yadda addinin musulunci yake ba zai iya bautata wa Allah bisa karantarwar musulunci ba zai iya ba to sai mala'ika jibril ya yi wannan tambayar ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ƙwala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'islamu an ta'abudallaha wala tushrika bihi Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'islam shi addinin musulunci shine an ta'budallaha ka bautata wa Allah madaukake sarki shi shi kadai wala tushrika bihi kada ka yi shirka da shi kada ka haɗa Allah madaukake sarki da wani a gurin bauta Allah madaukake sarki shi kadai ake bautata masa kamar yadda Allah maɗaukake sarki ya faɗi hakan a cikin ayoyi masu dama a alƙur'ani Allah ta'ala ya ce a cikin suratul isra wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa qada rabbuka kuma mahalicinka Allah madaukakin sarki ya yi hukunci ya kuma ba da umarni cewa Allah ta'budu kada ku bautata wa kowa ku bayi illa iyyahu, in ban da shi shi shi kadai Allah maɗaukake sarki shi kaɗai ake bautata masa don haka ya ba da umarni ya zartar da hukunci cewa Allah ta'budu ku bayina kada ku sake ku bautata wa kowa illa iyahu in ban da shi maɗaukake sarki ina fata mun gane Allah maɗaukake sarki ya yi waɗannan bayanan cikin ayoyi da dama inda yake tabbatarwa da bayi cewa ba fa wanda za su bautata masa in ban da shi wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a yace wa'budullaha ku bautata wa Allah shi shi kadai wa la tushriku bihi shay'a kada ku yi shirka da shi kada ku hada wani abu da Allah madaukakin sarki a gurin bauta shi yasa ne ma ai ranar alkiyama Allah maɗaukake sarki zai titsiye mutane ya yi musu wannan tambaya a ranar alkiyama Allah maɗaukake sarki zai ce da mutane alam ahad ilaikum ya bani adama Allah taabudu shaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan kathira afalam takunu ta'qilun Allah ta'ala ranar alkiyama bayan an tsayar da dukkanin mutane a gabansa a wannan yini mai girma na alkiyawa Allah zai ce da bayi alam a ahad ilaikum ya bani adama Allah ta ta'budu shaitan ya bani adam ya ce ya ku ‘ya'yan adamu ashe ban ba ku umarni ba a duniya cewa Allah ta'budu shaitan kada ku bautata wa shaidan ban yi muku wannan umarnin ba a duniya in ji Allah Allah ta'budu shaitan innahu lakum aduwwun mubin yace innahu lallai hakika shi shaitan adu maki yake mubinun wanda ke bayyanar da kiyayyarsa a fili gare ku kiyayyar shaidan ba koyayya bace gare ku ku ƴaƴan adam bayyananniyar kiyayya ce a fili shaidan yake bayyanar da ita gare ku to ban yi muku umarni ba a duniya cewa kar ku bauta tawa shaidan kuma ai nai muku bayani cewa shaidan makiyinku ne kuma kiyayyarsa bayyananniya ce gare ku amma duk da haka wasu daga cikinku suka yi kunnen kashi suka bautata wa shaidan a duniya Allah ce tun a duniya na gaya muku na ce wa an ibuduni ku bautata mun ni za ku bautata wa in ji Allah haga siratun mustaqim wannan ita ce daidaitacciyar hanya hanyar da mutum zai kama bautata wa Allah shi shi kadai ba tare da hada shi da abokin tarayya ba ita ce daidaitacciyar hanya hanya wadda take ta daidai Allah ce walaqad adalla minkum jibillan kathira lalle hakika fa shi shedan daman ya batar da al'umma halitta mai tarin yawa tun gabaninku afalam takunu ta'qilun yanzu ba ku da hankali ba za ku fahimci abin da shaidan ke nufi game da ku ba ku bautata wa Allah shi shi kadai hakan ya gagare ku a duniya Allah ta'ala sai ce hadhihi jahannamu lati kuntum tu'adun ya ce to shi kenan ga wutar jahannamar da ake muku alkawari a duniya cewa duk wanda ya bautata wa wani ba Allah ba ko ya hada Allah da wani a wajen bauta zai shiga cikinta to hazihi jahannamu lati kuntum tu'adun ga jahannamar da ake muku alkawari a duniya cewa matukar kun hada Allah da wani a gurin bauta cikinta za ku shiga don haka ga ta nan yanzu abin da ya rage ku je ku shiga cikinta Allah ya tsare mu ya kare mu to shine addinin musulunci an ta'budallah ka bautata wa Allah shi shi kadai wala tushrik bihi shay'a kada ka yi shirka da Allah madaukakin sarki kada ka hada Allah da wani a gurin bauta Allah shi kadai ya cancanta a bautata masa kamar yadda ya faɗa cikin suratul hajj yace zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyu wannan bayanin da kaji bi anna Allah dalili shine lallai hakika Allah madaukakin sarki huwa al-haq shine gaskiya shine wanda ya cancanta a bautata masa amma duk wanda ba shi ba bai cancanta a bautata masa ba wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil kuma dikkanin abinda mutane ke bautatawa koma bayan Allah wannan shine al-batilu ƙarya duk abin da mutane suke bautata musu koma bayan Allah a duniya to sune al-batil ƙarya wa anna Allah huwa al kabir lalle Allah shine alali ali alKabiru mai girma shi kaɗai ake bautata masa ba tare da hada shi da abokin tarayya ba ina fata mun gane yace watu tuqimas salata sannan kuma ka tsaida sallah shine tuaddi as-salawat al-khams al-mafruḍa fil layla sallolin nan guda biyar waɗanda Allah maɗaukake sarki ya wajabta su akan bayi cikin yini da dare to ka tsai da waɗannan sallolin na daga cikin addinin musulunci tsai da waɗannan sallolin guda biyar da Allah maɗaukake sarki ya farlanta su a kan bayi a yini da dare to na daga cikin addinin musulunci shi ne bi an ta'atiya biha kama ja'a biha annabiyu sallallahu alaihi sallam. waɗannan sallolin ka riƙa yin su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ya zo da su kuma ya karantar da su to ka riƙa yin su guda biyar a yini da dare domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadithi tabbatacce na Malik ibn al-Huwairith yace sallu kama ra'aytumuni usalli yace ku riƙa yin sallah kamar yadda kuka ganni ina yin sallah saboda haka ka tsai da sallah shine ka rika yin waɗannan sallolin guda biyar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da su kuma ya karantar da mutane yadda za a yi su ina fata mun gane wannan na daga cikin addinin musulunci wato rukuni na biyu na musulunci tuqimus sala ka tsai da sallah shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da matsayin sallah a addinin musulunci yace inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta yace inna salata lallai hakika ita sallah kanat ta kasance alal mu'minin akan dukkanin mu'minai kitaban ay mafruḍan an wajabtata. wajibi Allah ya wajabta ta akan dukkanin muminai kowa sai ya yi sallah mauƙuta kuma an ƙayyade mata lokutan da a cikin waɗannan lokutan ne ake yin ta saboda haka sallah sai ta zamto wajibi tilas akan kowanne mumini ya tsaye da sallolin nan guda biyar shi yasa ko ranar alkiyama a lokacin da ake jefa kafirai waɗanda ba su yi imani da Allah maɗaukakin sarki ba cikin wuta ana yi musu tambayoyi mala'iku ne musu tambayoyi game da irin laifikan da suka aikata ai ga su ma da kansu suna ba da amsa cikin laifuffukansu da suka aikata ba sa yin sallah a duniya mala'iku su tambaye su su ce ma salaka kun fi saƙar ƙalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukadhibu bi yawmiddin hatta atana al yaqin mala'iku su ce ma salakakum fi saqar kukan me ya shigar da ku cikin wannan wutar da kuke ɗanɗanar azaba a cikinta qalu amsar da za su bayar ta su ce lam naku minal musallin ba mu zamto daga cikin masu yin sallah ba a duniya ba ma sallah saboda haka sallah tana da matukar muhimmanci a musulunci shi yasa malamai ma suka tattauna mutumin da yake da'awar cewa shi musulmi ne amma kuma duk da haka baya yin sallah yana da'awar ya yadda babu wanda za a bautata wa bisa cancanta in ban da Allah ya amince babu wanda wato ya amince da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma duk da haka baya yin sallah shin wannan mutumin musulmi ne ko ba musulmi ba ne. da yawan malamai sai suka ce lallai haƙiƙa wanda ya zamto haka to ba musulmi bane ya zama kafiri ko yana da'awar ya yadda babu wanda za a bautata masa bisa cancanta in ban da Allah ko yana da'awa ya amince da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce in dai ba yin sallah kafiri ne mutum duk da akwai wasu malaman da suke da sabanin wannan fatawar su suna ganin har yanzu bai zama kafiri ba amma kuma a musulunci babu wani laifi da ya dara wa ƙin yin sallah har gwara mutum ya kisan kai laifin kisan kai ƙasa yake ta fuskar muni a musulunci sama da laifin ƙinyin sallah duk wani laifi da ka sani a musulunci kisan kai luwaɗi shan giya cin riba ƙasa yake da munin laifin daina sallah a musulunci kaga wannan yana nuna maka muhimmancin yadda sallah take ina fata mun gane to kaga abu ne mai hadari a ce mutum yana musulmi amma yana sakaci kuma yana yin wasa game da sallah lallai yana fuskantar babban hadari mai girma a gurin Allah madaukakin sarki Allah ya tsare mu ya kare mu sai wa tu'addi zakata al-mafruḍa kuma ka rika ba da zakka al-mafruḍa wadda aka wajabta ta shine matukar mutum yana da dukiyar da ta wajab ya zama wajibi ya fidda wa wannan dukiyar zakka to lallai ya zamto yana fidda mata zakka shi yasa malamai da suke magana game da zakka suka ce ita zakka haqqun faradahu Allahu azza wa jal fi amwalil aghniya lil fuqara wato ita zakka haqqun wani haƙƙi ne wanda faradahu Allahu azza wa jal Allah ya wajabta wannan haƙƙin fi amwalil aghniya cikin dukiyar mawadata mutanen da suke mawadata masu arziki suna da dukiya to wannan dukiyar da suka mallaka Allah maɗaukakin sarki ya wajabta wani haƙƙi a cikin wannan dukiyar wanda za su riƙa fudda wannan haƙƙin duk shekara lil fuqara suna ba wa talakawa wannan ita ake kira zakka kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul zariyat wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum a cikin suratul ma'arij yace wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum wafi amwalihim kuma cikin dukiyoyinsu da Allah ya ba su su mawadata haƙƙun akwai wani haƙƙi da Allah ya wajabta cikin wannan dukiyar tasu ma'alum wanda yake sanannen haƙƙi wanda za su riƙa fuddawa daga cikin dukiyarsu lissa'il su bawa wanda ya tambaya wal mahrum da ma wanda aka haramta masa tambayar bayayin tambayar saboda haka wannan ita ce zakka Allah maɗaukakin sarki ya wajabta ta akan dukkanin wanda ya mallaki dukiyar da ta cika sharuɗa matukar ta cika waɗannan sharuɗan to dole ya fidda mata da zakka shi yasa ne ma wasu malaman suke ganin mutumin da ya mallaki dukiya amma baya fidda mata da zakka to akwai yiwuwar ya zamto cikin waɗanda ba musulmi ba a ranar alkiyama kamar yadda Allah maɗaukake sarki yake yin magana game da mushirikai mushrikai yace wa wailun lil mushrikin alladhina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun wailun lil mushrikin azaba ta tabbata ga mushrikai sai yace alladhina la yu'tuna zakka sune waɗanda ba su ba da zakka shi yasa malamai suka ce idan mutum ya mallaki dukiya amma sai kiya fidda wa wannan dukiyar tasa zakka duk da dukiyar ta cika sharruɗan da in dai dukiya ta cika su sai an fidda mata da zakka tasan ta cika waɗannan sharuɗan amma sai ki fidda mata da zakka to idan ya ki yadda ya fidda zakkar ne sai na saboda yana musu bai yadda bai kuma gamsu cewa fidda zakka wajibi bane a shari'a yana musun haka don haka ya kiyarda ya fitar mata da zakka to wannan ko shakka babu ya zama kafiri ƙaulan wahida magana ƙwaya ɗaya tsakanin malamai ya zama kafiri amma idan ya yadda wajibi ce amma ya ƙi fitarwa saboda rowa to shi ne wasu daga cikin malamai suke gani a nan bai zama kafiri ba amma za a yi masa tilas ta ƙarfi da yaji a karɓi zakkar ko yana so ko baya so to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa tuaddi zakatal mafruḍa musulunci har yau daga cikin rukunansa ka rika ba da zakka wanda Allah ya wajabta ta cikin dukiyar mawadata ina fata mun gane wata suma ramadan kuma ka rika azumtar watan ramadan azumin watan ramadan Allah madaukake sarki ya wajabta shi akan dukkanin al'umman musulmi kamar yadda Allah ta'ala yake shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum shahru ramadan Allah ta'ala yake ce watan ramadan shine allazi unzila fihi alquran shine watan da aka saukar da littafin alqurani a cikin sa hudan linnas kuma shi alqur'ani shiriya yake matsayin shiriya yake ga mutane don haka fa faman shahida minkum shahara duk wanda ya halarci wannan wata na ramadanu daga cikinku yana da lafiyarsa yana zaune a gari ba matafiyi bane shi to falyasumhu lallai ya azumci wannan watan na ramadan don haka umarni ne na Allah maɗaukake sarki ga dukkanin mumini sai ya azumci watan ramadan matukar dai yana da lafiya kuma yana zaune a gida ba yana halin tafiya ba to umarni ne na Allah ya azumci watan azumin watan ramadan don haka shi ma rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci ina bata mun gane to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bawo mala'ika jibril amsa game da musulunci da ya bawo mala'ika jibril amsa lokacin da ya masa wannan tambayar game da musulunci sai ya bashi waɗannan amsoshin ina fata mun gane to kala sai mala'ika jibril ya sake cewa mal ihsan to menene al ihsan kyautatawa in an ce al ihsan kyautatawa shine itqanu shai’i wa itmamuhu itqanu shai kyautata abu wa itmamuhu da kuma kammala shi da cika shi shine ma'anar al-ihsan kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a cikin suratu sajada yace ce allazi ahsana kulla shay'in khalaqa wa bada'a khalqal insan min tin yace allazi Allah shine wanda ahsana kulla shay'in ya kyautata dukkan komai khalaqahu wanda ya halice shi to Allah ya kyautata shi ya masa kyakkyawar halitta kuma cikakkiyar halitta wanda babu wata tawaya tare da ita don haka shine asalin ma'anar kalmar al-ihsan itqanu shay kyautata abu wa itmamuhu da kuma cika shi da kammala shi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mala'ika Jibril ya masa tambaya yace to mal ihsan menene ihsan kala sai ya bashi amsa ya yace da ake nufi da ihsan kyautatawa shine an ka ka'annaka tarahu ka bautata wa Allah kamar kana ganinsa shine lokacin da ka zo za ka bautata wa Allah maɗaukakin sarki a samu ƙarfin yaƙini a cikin zuciyarka ka ji kamar Allah a gabanka yake gashi kana bautata masa saboda karfin yaƙinin da ke cikin zuciyarka ka amince da cewa Allah ne ya baka umarni ka yi wannan ibadar to a cikin zuciyarka ka rika jin kamar a gaban Allah kake kana kallansa kana bautata masa shine an Allah ka bautata wa Allah ka annaka tarahu kamar kana ganinsa fa in lam takun tarahu domin idan kai baka ganinsa fa innahu yaraka shi ko yana ganinka domin dan adam ba zai iya ganin Allah madaukakin sarki ba babu wani dan adam ɗin da zai ga Allah a nan rayuwar a wannan rayuwar ta duniya shi yasa ko annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya nemi Allah ya bashi damar ganinsa sa yace rabbi arini anzuru ilaika wace amsa Allah ya bashi lan tarani walakin unzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani yace ba za ka iya gani na ba kamar yadda hadithi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu yace ku sani ba za ku ga ku ba a nan duniya har sai bayan kun mutu tukuna bayan an mutu kam ranar alkiyama muminai da suka shiga aljanna za su ga Allah kamar yadda Allah ya ce wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira wasu fuskoki a wannan yini na alkiyama nazira zaka gansu suna haske suna sheki ila rabbiha nazira suna kallon ubangijin su madaukakin sarki shi yasa Allah ta'ala yace su kafirai daga cikin ukuba punishment din da Allah zai musu ranar alkiyama ba zai ba su dama su ganshi ba wannan ɗaya ne daga cikin ukuba da punishment da Allah zai wa kafirai ranar alkiyama yace kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun lalle su kafirai za a sha makance su za a sa shamaki tsakanin su da ganin Allah madaukakin sarki ba za su ganshi ba amma muminai kam za su ga Allah madaukakin sarki ranar alkiyama Allah ya mu a ciki to shine annabi alaihi salam yace ihsan kenan ka bautata wa Allah kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu don in ka kasance baka ganin sa fa innahu yaraka shi yana ganin ka Allah madaukakin sarki daman akwai abin da baya gani a bayan ƙasa ai cikin halittinsa kaf babu abin da yake koyarwa Allah don haka fa innahu yaraka shi yana ganin ka madaukakin sarki to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da wannan amsar ga mala'ika jibril a lokacin da ya tambaye shi to kala sai mala'ika jibril ya sake masa tambaya ya ce to mata sa'a yaushe ne lokacin da sa'ar alkiyama za ta zo yau manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan tambayar mata sa'a yaushe ne lokacin da alkiyama za ta zo kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi amsa yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as al mas'ulu anha wanda ake yi masa tambayar game da ita bai zamto a'lam min as-sa'il bai zamto yafi as-sa'il wanda yayi tambayar sani ba ma'ana ana wa anta fi hadha sawa annabi alaihi salam yake ga mala'ika jibril cewa da kai da ni game da sanin lokacin da alkiyama za ta zo duk ɗaya muke domin lokacin da alkiyama za ta zo babu wanda ya san shi in ban da Allah Allah ne kaɗai ya san lokacin da alkiyama za ta tsaya a kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗi hakan a ayoyi da yawa a cikin suratu tsaha Allah ta'ala ya ce wa anna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a yace wa annas sa'a kuma lallai haƙiƙa sa'ar alkiyama atiya mai zuwa ce lallai alkiyama za ta zo amma akadu ukhfiha ai akadu ukhfiha an nafsi Allah ya ce ni ma da kaina na kusa ɓoye wa kaina sanin takamaimai lokacin da sa'ar alkiyama za ta zo abinda Allah yake nufi a nan duk cikin halitta ba wanda ya san takamaimai lokacin da sa'ar alkiyama za ta zo la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal babu wani annabi da yake kusa da Allah babu wani mala'ika da yake kusa da Allah da ya san takamaimai lokacin da alkiyama za ta zo ba wannan mala'ikan da ya sani wala nabiyyun mursal babu wani annabi da Allah ya aiko wanda ya san lokacin da alkiyama za ta zo babu wanda ya sani ilimin sanin lokacin da alkiyama za ta zo Allah shi kaɗai ya bar wa kansa sani Allah ya ɓoye lokacin da alkiyama za ta zo domin kowa dai ya yi imani da ita ya yi aikin da zai amfane shi gabanin zuwan alkiyama amma babu wanda ya santa kamaimai lokacin da alkiyama za ta zo يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة التي يسألونك سنة تنبيرك يا محمد صلى الله عليه وسلم عن الساعة جمد سائر القيامة أجان مرساها يوشني لوك تشند فاروت تبتو mata wuqu'uha wa hudusuha yaushe ne lokacin da za ta faru ta tabbata su ne maka tambaya game da haka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sai ce kul ka gaya musu ka ce innama ilmuha inda rabbi kadai dai ilimin lokacin da alkiyama za ta zo inda rabbi yana gurin ubangiji na nima ban sani ba Allah ya ce da manzon Allah ya gaya musu wannan amsar innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa babu wanda zai iya sanin ya san lokacin da alkiyama zata zo in banda Allah saqulat fis samawati wal ardi al'amarin alkiyama yayi nauyi ga dukkanin halittun da ke cikin sammai da ƙasa Allah sai yace abu ɗaya dai ku sani la ta'atikum illa baghatatan alqiyama ba za ta zo muku ba sai lokacin da ba ku yi tsammani ba lokacin da ba ku zata ba kwatsam sai dai a ga alqiyama ta zo Allah ya tabbatar wa da bayi haka ba wanda ya san san da za ta zo lokacin da mutane kuma ba su yi tsammani ba to lokacin alkiyama za ta zo in ji Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da Jibril ya masa tambaya game da alkiyama sai ya bashi wannan amsa yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wanda ake masa tambayar nan game da alkiyama bai zamto wanda ke yi masa tambayar sani ba ma'ana da ni da kai wa tambayar da kai da ka tambaye ni duk ɗaya muke ba mu san san da alkiyama za ta zo ba ina fata mun gane amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wasa ukhbiruka an ashratiha yace amma da sannu zan baka bayani game da ashratuha alamomin alkiyama domin alkiyama akwai wasu alamomi waɗanda Allah maɗaukakin sarki da kansa ma ya faɗi cewa alkiyama tana da alamomi to akwai alamomin da za su bayyana a bayan ƙasa a duniya wanda bayyanar waɗannan alamomin na nuna cewa alkiyama tana kan hanya tana nan tafi to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sa'ukhbiruka an ashratiha zan baka bayani game da alamominta yace na farko iza waladatil amatu rabbaha idan al'ama ku yanga baiwa waladat rabbaha ta haifi mai gidanta to wannan ɗaya ne daga cikin alamomi da ke nuna alkiyama tana kan hanya to wannan maganar malamai sun mata fassarori guda biyu menene ma'anar idan baiwa ko kuyanga ta haifi mai gidanta menene ma'anar haka to ma'ana ta farko da wasu malaman suka fassara wannan maganar da ita shine za a samu wani lokaci a tarihin musulunci wanda za a samu yawan kuyangi a hannun musulmi shine musulmai za su rika cin garuruwa da yaƙi ana shigar da su cikin addinin musulunci ta yanda hakan zai sa a samu kuyangi masu tarin yawa a hannun mutane kusan kowa zai zama yana da kuyayyi to a wannan lokacin ita kuma ka'ida a shari'ar musulunci in mutum yana da baiwa sai ya rika kwanciyar aure da ita har ta samu ciki ta haifar masa ɗa to yanzu ita ta tashi daga matsayin tsantsar baiwa ta ɗan samu wani matsayi amma matsayin da ake ce mata shine ummul waladi ma'ana mahaifiyar ɗan mutum tunda mutum ya yi kwanciyar aure da ita har ta haifar masa ɗa to yanzu ta koma ummul waladi ta tashi daga matsayin tsantsar baiwa ta ɗan ƙara samun wata daraja a shari'a ita ce ummul waladi amma duk da haka duk da haka ɗan da ta haifar wa mutum to shi kuma ɗa yake babawa ba tunda ai ɗanka ne kuma kai kai kwanciyar aure da ita har ta haifar maka ɗan to shi wannan ɗan nata cikakken ɗa ne ba bawa ba amma ita kuma har yanzu dai ba ta bar bautar ba ta dai ɗan ƙara samun wata daraja ne da ta fita daga tsantsar baiwa ta koma matsayin ummul walad to yanzu ɗanta da ta haifa ya zama saggidun laha shugaba ne gare ta domin shi ɗa ne zai iya mallaka duk abin da babansa ya mutu ya bari suka ce to wannan shine abin da ake nufi an talidal amatu rabbaha magana ta farko kenan ko game da wannan ma'anar magana ta biyu kuma wasu daga cikin malamai suka ce abin da hakan ke nufin za a samu al'uquq wato ƴaƴaye akwai lokacin da za a samu ƴaƴa su rika bujire wa iyayensu su rika bujire iyayensu ta yanda iyayen sai su koma kamar su ne ƴaƴan ƴaƴan su ne iyaye kaga asali an iyaye su ne suke ladabtar da 'ya'ya idan sun yi ba daidai ba 'ya'yan su suke jin tsoron iyayensu idan don in sun yi ba daidai ba iyayensu za su ce me yasa kai kaza dan me kai kaza za su rika su to akwai lokacin kuma da za a zo iyayen ke jin tsoron 'ya'yan saboda yawan uku saba wa iyaye da bijire musu da 'ya'ya za su rika yi sai sun koma iyayen ma shakkar 'ya'yansu suke yi to wannan kaga ya zama an talidal amatu rabba ɗaya daga cikin ma'anonin kenan to kaga ko shakka babu a irin wannan rayuwar da mu ma yanzu muke ciki da yawan iyaye ɗarɗar suke suna fargaba game da 'ya'yansu ba za su iya tankwara su ba sai dai su yi abin da 'ya'yan suke so kaga wannan al'amari ne da yake sananne a wannan rayuwar da muke ciki a yanzu to shakka babu hakan na daga cikin alamomi da ke nuna alkiyama tana kan hanya kuma babban laifi ne a musulunci mutum ya zamo yana bakanta wa iyayensa rai yana bata musu rai wannan babban laifi ne a musulunci yana cikin kaba'irun zunub manyan laifuffuka kuma mai yin haka din musamman mahaifiya mai yin haka din idan bai tuba ba lallai tun daga duniya zai fara ɗanɗana kuɗarsa, shi ma ba zai taɓa samun abin da yake so a rayuwarsa ta duniya ba tun daga duniya zai fara ɗanɗana kuɗarsa gabanin alkiyama to Allah ya kare mu ya ce wannan na daga cikin alamomin alkiyama wa ta tsawana ru'atul iblil buhumi al fil bunyan idan ru'atul ibl masu kiwon raƙumma albuhumi to wannan lafazin na albuhum wasu daga cikin malamai suka ce jam'i ne na al'abhamu shi kuma in an ce al'abhamu huwa lazi launin lazi layu khalituhu launan akhar shi ne ake ce masa launin lazi layu khalituhu launin akhar shi ne a ce abu yana da wata kala kwaya ɗaya wannan kalar da yake da ita ita ce kalarsa kaf jikinsa babu wata kala in banda wannan ma'ana babu sofanan wata kala a jikinsa in banda wannan kalar kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya magana game da saniyar nan da aka ce banu isra'il su yanka kaga lokacin da suka yi ta cewa wacce saniya za a yanka a ba su amsa wacce saniya za a yanka a ba su amsa to ƙarshe da suka ce wa inna insha Allahu la muhtadun to sai aka gaya musu la zalulun tufiru al-arda wala tasqi al-harsa musallamatan la shiyata fiha shine la shiyata fiha shiyata shine laysa laha launun akhar ba ta da wata kala in banda wannan kalar ta ta tarawaya faci yalo ita ce kalarta Nashi ya tafi ha ba ta da wani sofanan wata kala in banda wannan kaf jikinta tun daga kanta har kafafuwa yalo take to in an ce al-abham to shine kalar da ba ta da wata sofa ne tattare da ita ziryan ita wannan kala ce kawai ina fata mun gane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka samu ru'atul ibl masu kiwon dabbobi albuhumi wato albuhum dabbobin da suke baƙaƙen dabbobi nan ma lafazin albuhum kaga a nuskar da take mu albuhumi mimun din an mata kisira ne to idan mimun din an mata kisira kamar yadda yake cikin wannan nuskar to buhum din ya zamo sifa ce ta al'ibul kenan saboda kaga ai al'ibul din kisira aka yi masa ru'atul ibli sai kuma aka ce albuhumi to kaga albuhum na'at ne na al'ibul din sifa ce ta su raƙumman kenan ah. to ana nufin kenan raƙumman baƙaƙe ne idan kuma an ɗauka a wata nuskar sai kaga kuma albuhum din mimun din an mata gomba ne ru'atul iblil buhumu to sai ya zama nan na'at sifa ce ta ru'at su masu kiwon dabbobin ah. ma'ana masu kiwon dabbobin nan majhulun ba wanda ya san su la yu'rafun ba a san su ba saboda su ba kowa bane a da a ƙauye suke suna kiwon dabbobi ba a san su ba amma sai su dawo daga baya su ne za su ke manyan dogayen gine-gine a cikin manyan birane <laughs> da yan ƙauye ne <laughs> suna can cikin ƙauye suna kiwon dabbobi amma daga cikin alamomin alkiyama lokacin da suka dawo za su dawo cikin burane su ne manyan masu arziki da kuɗi suna manyan dogayen gine-gine ya ce wannan na daga cikin alamomin alkiyama yana <laughs> fata mun gane akwai malamin nan profesa zuhulul najjar ɗan ƙasar masar akwai wani littafinsa da ya rubuta wanda yake magana game da mu'ujiza ta addinin musulunci ya kira shi miraculousness of the prophet ahadith sallallahu alaihi wasallam to a wannan littafin sai da ya kawo wannan hadisi sai ce idan kana so ka fahimci wannan hadisin sosai to yanzu ka je ka kalli dubai da qatar waɗannan damun kowa ya san su ba su da wani arziki in banda kiwon raƙuma da haka suke kaf a duniya ba su da komai kiwon raƙuma kawai suka sani amma yanzu idan ka je dubai ta fi ma ƙasashen turai in dai ta fuskar wannan kwalliya ne da gine-gine da ado na zamani da technology sai ka ga abin da gaishe a turai ba sai ka gaishe a dubai ya ce to kaga wannan yana nuna tabbatar da wannan hadisi na manzo Allah sallallahu cewa na daga cikin alamomin alkiyama lokacin da makiyaya raƙumma masu kiwon raƙumma da ba su da komai sai raƙuma suka sani amma za su koma su suke manyan gine-gine masu tsaho yanzu in kana neman ka ga ginin da yafi kowanne tsaho ka tafi Dubai ba za ka ganshi ba a America ba za ka ganshi ba a England ba za ka ganshi a kasashen Turai ba sai ka tafi Dubai a nan za ka je ka ganshi to kaga wannan yana nuna alkiyama tana kusa don manzo Allah yace na daga cikin alamomin alkiyamar idan hakan ta faru iza ta tsawala ru'atul ibli idan ru'atul ibli masu kiwon raƙuma suka dawo ta tsawala su suke gasar dogayen filbuniyan dogayen gine-gine suna kera ragowar mutane ta fuskar dogayen gine-gine to wannan na daga cikin alamomin da ke nuna alkiyama tana tafe amma sai yace ita alkiyama lokacin zuwan tafi hamsin tana cikin wasu abubuwa guda biyar waɗanda la ya'lamuhunna illa illallah babu wanda ya san waɗannan abubuwan guda biyar in banda Allah ma'ana takamaimai lokacin da alkiyama za ta zo na cikin wasu abubuwa guda biyar da babu wanda ya san su in banda Allah Sun matala Annabiyu sallallahu alaihi عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallama tala sai ya karanta wannan ayar dake cikin suratul luqman Allah ta'ala yace inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taktibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimun khabir annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta wannan aya Allah ya ce inna Allah lalle haƙiƙa Allah indahu ilmu sa'a ilimin lokacin da sa'ar alkiyama za ta zo indahu a gurinsa yake wani ba shi ba bai san lokacin da alkiyama za ta zo ba kamar yadda bayani ya gabata la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal wani annabi da Allah ya aiko bai san san da alkiyama za ta zo ba wani mala'ika da ke kusa da Allah bai san san da alkiyama za ta zo ba wannan Allah ya bar wa kansa sanin lokacin da zai tashi alkiyama duk duniya ba wanda ya sani indahu ilmu sa'a a gurinsa ilimin lokacin da alkiyama za ta tashi yake wa yunazzilu kuma shine wanda yake saukar da ruwan sama Allah maɗaukakin sarki shi yake saukar da ruwan sama yunazzilul shi shine wanda yake saukar da ruwan sama kuma lokacin da shi yake da cikakkiyar masaniya game da lokacin da zai saukar da ruwan sama da kuma adadin wato milimita da za a zubar na ruwan sama a wannan lokacin da za a saukar da shi Allah duk yana da cikakkiyar masaniya game da haka da kuma inda wannan ruwan saman zai zuba a bayan ƙasa Allah duk yana da cikakkiyar masaniya game da haka yunadilul ghaiz shi yake saukar da ruwan sama sannan kuma wa ya'lamu ma fil arham shi yake da cikakkiyar masaniya game da abin da ke cikin mahaifa shine ƴaƴayen da